libya to alhamdulillah za mu ci an gode ma allah da yake dai nan bangaren mu gaskiya makaman ba su fara wasa ba saboda muna jin su dai ne ga makwabta eh, anguwan ne makwabtan mu can muna jin su amma ta mu an gode da saura saboda abin da ake gudu da in aka koro su ka shigo anguwan mu to nan ne matsalar take fa mu ma sai mun ɗanɗana kudan mu da yake dai yanzu dai kowa yana laɓe gida ne ba inda zaka fita ka tafi ne dai bayani da yake da larabawan da mun duka kowa cikin dardara yake kowa yana yana zulumin ba sai abin da zai faru ba tunda shi ya ce sai ya karba su kuma sun ce ba su bai isa ba to kenan nan za a samu matsala ta musamman wurin sai dai Allah ya sauƙaƙa da yake yan uwa waɗanda suke wannan yankin da ake ta wasa da wuta dai mun ji ta kiransu su dai sauran ba ma samun su ta waya waɗanda muke samu kuma suna suke nuna mana gaskiya ba daɗi su suka sa abin da ake yi suka ce tunda suna jin yadda makami yake sabka kuma yadda makami yake tashi kenan kaga abin da ba kyau ba daɗi